أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجع وتنهدو

وبدعه عن الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى in yanwa za su iya tunawa a kan bayani akan bidiyoyin da suke da alaka da ta'aziyya da kuma abubuwan da yake haduwa da ta'aziyya din ina jin kamar yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan wato bid'a ta 126 ne yawwa shine qira'atul qur'ani lahu wa khatmuhu inda qabrihi daga cikin bidiyoyin da mutane suke yi da sunan neman lada a wajen Allah kuma ba za su samu ladan ba saboda ba su yi abin kamar da shari'a ta ce ba Hakan je gindin kabarin mamaci a je a yi ta karanta masa alkur'ani har ma sai an yi hatama abinda ba shi ke cewa hatama sai an kammala izo 60 a gindin kabari a yi ta zabga tilawa ga shi dai a ido za ka ga kamar abu mai kyau ne amma kuma ba wanda shari'a ta ce yayi so shi ma bid'a ne ba a ce aje a karatun qur'ani a gindin kabarin wani ba haka yazo a cikin littafin sifru sa'ada da kuma madkhal abu na 127 as-subhatu li ajli al-mayyit wa hiya تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم ينسمكو دنزوا قبر ممتي الصبحة daga asubuhu ne sammako mutum ya tafka sammako don ya tafi wani kabari na wani mamaci wanda aka binne shi jiya kamar jiya aka binne shi to washe gari sai a yi tsammako a je da wuri an keɓance wannan zuwa da wuri din saboda akwai wani ƙudiri da wani itikadi da aka yi akan zuwa gurin nasu da suwaye suke wannan makusantan mamacin suke yi danginsa ba kowa da kowa yake ba da kuma waɗanda suke manya-manyan mutane sanannu da suke da alaƙa da shi haka wannan magana ta zo a cikin littafin almatkal da kuma islahul masajid so kada a yi wannan sammako da ake bugawa don aje kabarin wani saboda an binne shi jiya wai an je ɗauke masa kewa kuma da neman wani tabarruki wannan bida ne akwai kuma masu yin na gaba na 128 farshu albusuti wa gairiha fi turbati liman ya'ti ila subhati wa gairiha zuwa na musamman a shimfiɗa shimfiɗu akwai wanda kuma suke zuwa su riga masu zuwan masu yin sammakon akwai wanda suke riga su kuma su je su musu shimfiɗa da tsatsafe ana yin asuba za su ɗebi taburmai da sujjadu da ababen zama su je su shimfida a gindin kabarin saboda duk wanda zai samu kwanan ya samu wurin zama kawai sai dai ka ga kabarin yana cike da mutane da sassafe yadda kasan anan suka kwana to Allah ya ce mu dai kamar dai anan ba a fiyan wannan ba to Allah ya nisanta mu da wannan bid'ar haka yazo a cikin littafin al-madkhal to akwai waɗanda kuma suke nasbul khaymati alal qabri minhu ana zuwa a kafa tanti a gindin kabari wani ya mutu sai a je a yi rumfa rumfa ta zama sosai ka duba yadda makabarta fa take da matsi amma saboda wane ne ya mutu din sai a je a kafa rumfa a je a rinka zama a wurin shi yana ciki Allah ya san me yake gamuwa da shi su kuma suna nan da rumfuna suna zaune shi ma wannan bidi'a ne haka yazo a cikin littafin al-madkhal albayatu inda alqabri 40 laylatan au Akalla, au aksara ya zo a cikin littafin jila'ul qubul al akwai wanda suke zuwa su je su kwana a kabari sai su kwana arba'in ko ƙasa da arba'in ko sama da kwana arba'in a kwana a tashi a tafi kasuwa gobe ma a dawo a kwana a tashi wai tsabar a nuna ana tare da mamacin nan kuma an ji zafin rafuwa da shi shi ma wannan bid'a ne ba ma kwana arba'in ba ko kwana ɗaya ne ba wanda yace ce ka je kabarin wani ka kwana guda abinda aka ce kai masa addu'a ko kana gidanka ko kana ɗakinka ko kana ina ne za ka zuwa kai masa addu'a kuma za ta isa insha Allah akwai wani abu da suke yi ana ce da shi at ta'abini attabin kamar a kai ziyarar kabari na mamaci amma a tsaya a yi ta bayanin kyawawan ayyukansa almaduhu na mutum rayayye wanda yake raye in aka zo aka zauna aka yi ta bayanin halayensa da ɗabi'unsa yana kaza yana kaza ne to na matacce kuma shine ake ce da shi at-ta'abin bayan mutum ya mutu sai a je kabarinsa a yi ta bayani a yi wannan mai kaza kenan wannan mai kaza kenan wannan mai kaza kenan arba'in الميت inda mururi kulli sanatin al كل bi a tazkar yin ta'abin din nan a ziyarci mamaci a je don a yi ta bayanin wasu halayensa na kwarai a ta karantawa ana fada wasu a littafi ake karantawa a daren da ya yi kwana arba'in cip cip ran da ya cika kwana arba'in cip cip to za a je a ta wannan ta'abin din ko kuma duk shekara yau ya cika shekara to za a je a mai ta'abin wannan suna ce masa a tazkar tinowa da wani tinawa ne haka yazo a cikin littafin al-ibda shafi na 125 wasu kuma rubutawa suke a gindin kabarin sai a rubuta bayanai akan wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza shine mai kaza shine mai kaza idan masu ziyara suka zo su yi ta kallo shi ma wannan la asla lahu din ba shi da asali da tushe addini hafrul kabari kablal mauti maut idadar laho bid'a ta 132 zuwa mutum ya je tona kabari ina jin mun taɓa yin bayanin akwai waɗanda suke yin haka mutum ya je ya toni kabarinsa ko ya sa a tona masa kabarinsa kafin faye mutum ya je a gwada shi har ma ya shiga ya kwanta a ga tsawonsa da komai da komai tsabar ya shirya wa lahira sai ya sa a rufe kabarin a dora masa ko tayal ko slab sai a rufe shi kamar an binne wani ne a ciki amma ba kowa sai a sa wata alama sai ya ce wa iyalinsa duk ranar da na mutu a kawo ni nan abin ne yin wannan bid'a ne harkar mutuwa da zuwa makabarta da tonan kabari wani abu ne na addini za ka jira sai an ce ka yi ne amma a zahiri gaskiya za ga tsoron Allah ne akwai masu yi gaskiya da yawa mutum sai je yi to amma dai malamai sun ce bai halatta ba Allah ya ce rai ta san me za ta aikata gobe ba amma tadri nafsun ma za ta gada sannan kuma rai bata san bi ayi ardin ta mutu ba baki san ba ke rai ina zaki mutu sai ka zo a yi maka a nan garin watakila kuma ka tafi china ka je ka mutu a can a ce kuma babu kudin da za a iya biya wa gawar ka kudin jirgi a dawo da kai kuma ka ce wurin naka ne sannan kuma cikin magabata na kwarai ba a samu suna yin haka ba in sun yi ma sai sun samu dalili an fahimci wannan to bari mu shigo bidiyoyin ziyarar kabari kuma ga bidiyoyin da ake in an je ziyarar kabari nan kam akar makallawa sai abin da Allah ya yi kuma shine karshen littafin ina gani ko yawa da su ya rufe sanan iya ganin ka oba so sai a saurara kuma a yi haƙuri abu na 133 cikin bidiyoyi na ziyarar kabari ziyaratul kuburi ba'da al-mauti thalitha yawmin wa yusammunahu bil farqi wa ziyaratuha ala ra'si usbu'in ثم في الخامسة عشرة ثم في الأربعين ويسمونها الطلعات ومنهم من يقتصر على الأخيرتين هكذا أشكل نور البيان في الكشف عن بداية آخر الزمان شافينا hamsin da uku hamsin da hudu ziyartar kabari bayan mutum ya mutu kwana na uku sai a seta yau ya mutu kuka je kuwa binne shi sai ce a ah, yau fa alhaji kwanan sa uku a ah, bari mu je makabarta mu ziyarci shi ware kwana na ukun nan ba ziyarar laifi ba a'a aƙidar ƙudirin cewa a kwana na ukun za a je a kai mai ziyara to wannan shine bidiyar. za ka iya zuwa bayan kwana goma kwana biyar kwana shida kwana talatin ba wani ajiye lokaci tunda shari'a ba ta ce ma ga lokacin da za ka ajiye ba amma tun da aka ci a yau kwana na uku ne bari mu je to akwai wani abu to shi yana sai zama bid'a shi ne suke ce da shi alfarak wa ziyaratiya ala ra'si usbuwa da wanda ya ajiye duk satin duniya sai ya je ya ziyarci kabarin dan uwansa ko malamansa ko babansa ko matarsa ko kaninsa duk sati wasu zaga duk juma'a juma'a duniya alkawari ne ya ajiye sai ya ziyarci mahaifinsa ko surikinsa ko wani to ba wanda ya ce maka a shari'a ka ware ranar juma'a ita ce ranar ziyara so ake kawai a iya lokacin da ka samu dama saboda me ajiye juma'an nan da ka yi kamar akwai wani itikadi ne ai yau juma'a ne ai kaza ai kaza kuma wani jahili zai dauka addini ne keɓance ranar juma'an a ce a kai ziyarar to bid'a ne ko juma'a ko duk asabat ko duk laraba ko shi kuma duk alhamis sai ke zuwa wani shi kuma duk litinin yana kai ziyarar kabari ko na waye ma ko na kowa da kowa ma kenan sakon anan kada a yadda a keɓance wata rana tsayayya dan a rinka ziyarta kabari amma kawai a rinka ziyara duk lokacin da aka samu dama akwai wanda duk juma'a in ya fito sai ya je ya gaida alhajinsa baya zuwa kasuwa sai ya je da carbinsa da sallayarsa ya zauna ya bashi minti talatin sannan ya tafi gani yake ya yi wani abu na kyautatawa amma ina ma da lokacin da zai fara wannan aikin ya tuntubi shari'a na gaya muku ita bid'a za ku ga tana da surar kamar ibada ne to amma matsalar ta ba ta da rijista babu hujja a kan yinta to tunda ku kaga addinin nan ba naka bane kwafa aka ce ka yi to sai ka jira an ce ka yi ka yi. wannan shine abin da yake wahala yan bid'a sai su cewa yanzu wannan abu kaza dinnan mai kyau wai a ce ba kyau to abu ne da ka ake yin sa kuma wannan ishara ce na cewa mutane su rike nassi su wadatu da riwaya akwai waɗanda duk kwana arba'in sai sun kai ziyarar kabari ko na iyayensu ko na uwansu ko na malamansu ko na kowa ma shine ake ce da shi at-tali'at wa minhum man yaktasiru alal akhiratayn daga cikin mutane akwai waɗanda suke takaituwa akan na biyun ƙarshen guda biyu na ƙarshe kwana arba'in da kuma kwana afuwan akwai masu kwana sha biyar ko ban faɗa ba sun mafil khamisa ashara akwai duk inda aka kwana sha biyar sai su ware su je kwana sha biyar wasu kuma sai su ɗan ƙara sai arba'in arba'in duk bid'a ne ziyaratu qabril abawaini kulla juma'atin ka gani ziyartar kabarin iyaye baba da mama a duk juma'a warewa iyaye lokacin ziyartar su duk ranar juma'a a'a ba wanda ya ce ka ware juma'a akwai hadisi da ya zo a kai shine malam ce wal hadisul waridu fihi mawdu'un hadisin da ya zo aka ce wai an ce a ware wa iyaye ranar juma'a a rinka ziyartar su a kabari hadisi ne na ƙarya hadisi ne na ƙarya ba shi da asali ba annabi ne ya faɗa ba kamar ta kaddama ƙubailar matsala, kamar yadda an yi bayani akan matsala ta kusa da 121 abu na 135 cikin bidiyo'i kauluhum innal mayyita idza lam yukhraj ila ziyaratihi lailatul jumu'ati baqiya khatiruhu maksura بين الموتى ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سبور البلد من سور البلد هكذا أتكلم تافه المدخل wai wasu suna cewa wai ai shi mamaci idza lam yukhraj ila ziyaratihi in ba a fita zuwa ziyartar ba a daren juma'a to zuciyarsa za ta tsaya a karye mana zai ji ba daɗi tun da ranar juma'a ba a zo mai ziyara ba duk a cikin mamata sai ji yana da raunin zuciya ta ji kai wai sai ji kamar ba a damu da shi ba zai shiga cikin matsala da damuwa kuma ma wai ashe wai yana ganin dangin nasa da suka ƙi su kawo mai ziyara ranar juma'a yana ganin su in sun fita za su bar gari min suwar baladi daga ganuwar gari ko suril balade ganuwar gari da za su fita mamacin yana kallon su sai ya ji ba daɗi ga can yan uwana sun tafi wata harka amma yau juma'a ba su zo mun ziyara ba to wannan tunanin na cewa wai mamata suna shiga damuwa in ba a kawo musu ziyara ranar juma'a ba wannan ta sa wasu suke ware juma'a suke kai ziyara wa mamatan ko dai bayan sallar juma'a ko kafin sallar juma'a ko bayan la'asar ranar juma'a to duka wannan itikadin da wannan abin da ake faɗa ba shi da asali daga cikin addini bid'a ne a wasu ƙasashen akwai wasu manya-manyan masallatai da aka ware irin su jami'ul umawi to akan sa mata su rinka sammako suna zuwa ziyarar mamata a wurin qasdun nisa'i aljami'al umawi ghalasa sabti ila duha li ziyarati al-maqami al-yahyawi wa ah, za'amuhum أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوى له ya zo a cikin littafin islahul masajid shafi na ɗari biyu da 230 akan sa mata su nufi wannan babban guri da ake ci da shi jami'ul al'umawi da asuba cikin wato da sauran dare-dare shine galas da duku-duku kenan har zuwa lokacin walaha don su je su kai ziyara a wani wuri da ake ce da shi almakamul ya hayawi kuma sun faɗa cewa anna da'aba wanda di ya mai da wannan abin al'adarsa ne haka ya yi asabar arba'in yana yi to duk abin da ya niya allah ya bashi to Allah zai bashi inda ya yi asabar arba'in yana zuwa ziyarar almakamul yahyawi wurin da ake cire shi almakamul yahyawi da kuma kabari ne da kuma wannan aljami'ul umawi so in kana da wata bukata da kake nema sai ka shirya asabar ɗinka arba'in kana zuwa kana yi kana lissafa kullum da asuba to duk abin da ka roƙa za a baka in ji su da faɗa shi ma wannan bid'atun bashi da asali addini an ce jami'ul al'umawi ne an buga misali da shi a ƙasashen da suke zuwa to ko anan ne ma aka samu wani guri wani kabari da yake tattare da wani masallaci aka ware wasu lokuta da ake ziyartar wannan guri don neman biyan bukata duk hukuncin ɗaya ne qasdu qabr ibn arabi as-sufi annakirati arba'ina juma'atan bi zami qada'il hajati qasdu nufatar kabarin wani sufi ibnu arabi annakira ba ibnu arabi ba shi yasa ya ce annakira mana ibnu arabi bin nakira wani ba sufi ne wanda ya rasu a shekara ta 668 ibnu arabi su sun san shi sufaye nufatar kabarinsa a ta juma'a arba'in da niyyar cewa duk wanda ya je kabarin ibnu arabi juma'a arba'in duk abin da ya roƙa Allah zai bashi shi ma bid'a ne akwai ibnu al-arabi al-maliki wannan malami ne uh, malamin masanin fiqh mai addini to ba shi yake nufi ba shi yasa na kira yace anan kenan kaga ashe ana ware kaburukan wasu waliyai shehunnai wasu akramakallahu haka manya-manya ana zuwa su ana ziyartar su ziyarar da suke zuwa din ba fa normal ziyara ba ce akwai lissafi da suke kudirin in ka je sau kaza to bukata ka ta kar mu kai ga nesa mu nan a nan najeriya ba ana zuwa ziyarar kabarin shehu usman dan fodiyo ba ka je ka ga bikin da ake yi ba sun ware duk shekara suke zuwa ba akwai wanda suke warewa duk wata biyu sai sun je Sakwato. su buga kudin mota wuri mai nisa a je a zauna karka dauka addu'a ake masa a shi ake roƙa Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah malamin tauhidi da ya kira akan Allah ya ce annabi ya ce wanda ya yaƙi bid'a amma duba yadda aka juya al'amari mujaddadi akwai wanda suka juya abin mota mota za ka rinka gani a ƙauyuka an ce musu ma in mutum ya je sau adadi kaza to daidai yake da aikin hajji ko biki je aikin hajji ba inda ka je ko sau saba'in ne ko wani makamancin wannan to kamar ka je aikin hajji wuce sa duk shekaru matan ƙauye da mazajensu da dattawa sai su rinka tara kudi na zuwa hubbarin shehu a sokoto alhamdulillah malamai na sunna na tauhidi a sokoto suna ta kokari. ana ta faɗakar da mutane na sani akwai ma matasa ma da suke zuwa kusa da wurin suna cewa mutane nasiha kuma gaskiya ne mutanen sokoto suna kokari wajen rage ba za su iya hanawa ba amma dai mun samu labari suna kokari wajen rage yawan shirkokin da ake a wurin kazantar da dan sauki akwai abin da baka isa ka hana ba gaba daya so amma karatu da karantar da mutane yau da gobe shi yakan sa mutane su waye su dauka duk wani wanda yake wani wuri a kabari to addu'a za a yi masa ko a ina ake Allah zai kai mai addu'ar an gane wannan tayyib ziyaratul qubur yawm ashura sai kuma layin yan shi'a su kuma su kuma suna mai da hankali sosai wajen ziyartar kabari a ranar ashura ita ce ranar goma ga watan almuharram bayan an yi sare-saren jiki an faffasa kai da wukake inda suke yi kenan mu dai namu nan kam har yanzu imanin nasu na jin bai kai su fara sassara kawukansu da bugawa kawukansu sanduna don rana ashura ba da saura dai tukunna ina jin masu dabara ne to da bayan an yi wannan kuma sai a wuce a tafi kabari a je a ta ziyara a ranar ashura na goma ga wata to shi ma bida ne ba addini ba ne haka yazo a cikin littafin al-madkhal ziyaratuha lailatan nisfi min sha'ban wa iqadu nari indaha ware ranar 15 ga watan sha'ban an nisfu min sha'ban rabin watan shaban kenan a ware wannan rana don ziyarar kabari sannan idan an je kuma a hura wuta a gindin kabarin kaji kai mutumin da yake kwance a kabari yana neman tsari da wuta ka je ka bunka masa wuta da itatuwa da tsanufa a danna wuta a gurin kaji sai ka ce wasu masu bautar wuta to haka suke yi a ranar nisfu sha'ban alhamdulillah dai mu dai a nan bangaren Allah ya kubutar da mu da sauki haka yanzu cin littafin talbis iblis na ibn al-jauzi da kuma al-madkhal zahabuhum ilal al-maqabir fi yawmay al-idaini wa rajab wa sha'ban wa ramadan ware wato zuwa kabari a kwanakin idi ranar babbar sallah sai an je ziyarar kabari sai ga da an yi sallar idi sai a ce yau fa akwai ziyarar kabari da an yi sallar idi babba sai a ce yau akwai ziyarar kabari da kuma watan rajab a mai da shi wani wata ne na musamman na ziyartar kabari da watan sha'ban da ma ramadana a ware waɗannan watanni don ziyartar kabari wannan shi ma bid'a ne ba a ce a yi ba a shari'a kamar yadda na faɗa ku rike ka'idar ziyarar kabari ko yaushe kaje ya yi ba a ware wani lokaci tsayayye ba annabi ya je ziyarar kabari amma bai ware wani lokaci tsayayye da ya aje duk sati ba shi ya koya mana ziyarar kabari wallahi an samu a wata riwawa ma wani lokacin cikin dare yake tafiya cikin dare tsakiyar dare ana bacci yake tafiya kai ku da ka bi da sai dai kai sammako haka iya zuwa da daddare abu na 141 ha yau id wancan idai ne idi guda biyu a wannan kuma ware ranar idi guda a kai ziyarar kabari shi ma bid'a ne kamar yadda a cikin al da sunan akwai waɗanda kuma masha Allah suna ziyarar kabari ne ranar azumi duk ranar litinin in sun yi azumi to akwai ziyarar kabari duk ranar alhamis in sun yi azumi akwai ziyarar kabari ziyaratuha yawmal isnaini wal khamis ziyartar kabari ranar litinin da kuma alhamis وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون ثم يدخلون يا ذو أشكال لتافن الإبداع شافي نتشس da tara. wasu masu ziyara idan sun zo ziyara kabari in sun zo kofar makabartan sai su dan tsaya wato bi ghayatil khushu suna nuna khushu'i da tsoron Allah kai ka ce sallah suka tashi suna yi mutum yi wato ya nuna kamar ga mutuwar ya ganta kamar gashi a gaban Allah yana tambayarsa a daidai kofar makabartar sai ya tsaya kuma ya ya wuce ya yi shiru kamar neman izini yake a bashi dama ya shiga sannan daga baya sai kaga ɗab ya shiga shi ma wannan bid'a ne annabi kawai abin da ya koya mana in mun zo za mu shiga makabarta assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun ko assalamu alaikum ahli diyari min al mu'minina wal muslimin nas'alu Allah lana wa lakum al afiya haka annabi ya ce kai sallama gare su ka shiga ka cire takalminka ce ka shiga ka ce muna neman Allah ya muku afuwa ya ku waɗannan bayan Allah na kwance kuma mu ma Allah ya mana afuwa kuma muna shaida muku mu ma muna hanya sai ka gaya wa zuciyarka kai ma kana hanya kuma dole ne haikwari wanda ya fika lafiya ma yana wurin tsaban lafiya da ya ka amma da lokaci ya zo kawai sai aga ya tafi shikenan kuma aka sha kuka aka binne shi aka gama yanzu yana can kai ma lokacin ka ya kusa kana hanya ne ba maganar ban daɗe ba a duniya ba maganar kaza ba maganar ai ina kaza ina shirye-shirye ban gama hada kaza ba ana cikin cin duniyar ake tafiya tsakiyarta ana more ta sai Allah ya dauke ka shi yasa aka ce ka zauna cikin kimtsi ka zauna cikin shiri kamar yadda ka san ciwo baya maka sallama in zai kama ka sai dai kawai ka ji ciwo ya kama ka kamar yadda ka san tsautsayi yana iya zuwa maka baka da lissafin hadari da zaka yi baka san cewa za ka yi hadarin mota lokaci kaza ba ko za ka yi hadarin mashin lokaci kaza ba kawai zuwa maka yake to haka ita ma mutuwa take zuwa baktatan wallahi wallahi haka take zuwa ba a san da ita ba nawa nawa ne akram kallahu suka tafi ba sa tsammanin za su tafi mutum ya miƙe kafa baya kawo kansa mutuwa kaɗan ne fa suke kawo kansa mutuwa mai mugun ciwo cutar da ta kita ci cin ta cinyewa yana ganin kai wannan watakila tafiyarsa to shine ke dan kawo mutuwa kusa da shi ko wanda aka daure shi an yanke mai hukuncin kisa ko yaushe za a iya zuwa a dauke shi a kashe shi wala Allah ko wanda yake cikin wajen yaƙi da rikici kullum yana tunanin watakila yau ya dawo watakila gobe bai dawo ba amma wanda yake zaune yana cikin harkokinsa da bukatunsa ya je makaranta ya je kasuwa ya tafi masallaci a tafi harka a tafi da'awa in masu da'awa ne in siyasa ne a ce a yi harkoki an yaushe yake lissafin mutuwa a'a ba yanzu za ta zo ba jikinsa kawai ya bashi yana gaba yanzu zai mutu ba haka muke sai mu ce ai bayan zan mutu ba yawanci haka ke fada bayan zan mutu ba kuma wataƙila wallahi tana kusa da kai to wannan shi ne fi komai tashin hankali wallahi kuma allah ya jarrabe mu muna son wannan duniyar muna son ta daɗi ne da ita eh, kana ganin wannan kyalkyalin da kake gani hada-hadan nan da kake gani kana ganin bai kamata Allah ya dauke ka yanzu ka tawo ba ka tafi wurin Allahu alam baka sanya ba za ka yi ba haka muke sakin jiki to ina ma da kuma a ce mun sake jikin kuma muna shirin ita lahirar muna ibada muna dan raba kafa ko tsotsayi zai sa Allah kiyaye kamar yadda wani ya tafi bai shirya ba ni ma kada a zo a yi mun haka kana zaman shiri koyaushe in ka na wuri wuridi kana yi zikiranka da salatinka da ka saba kana yi sadakarka da ka saba kana yi kana yi min iyaye da ayyukan alheri da ka saba kana yi kuma duniyar ma ana dan taba ta to wannan da dan dama dama ke mai dabara shine a himmace yake baya wasa da neman duniyarsa za a neme ta a hakan dai kuma amma fa baya sakaci da lahirarsa duk abin da kaga yana yi na make-make da buge-buge wallahi yana da lokacin da ya ware da daddare yana ganawa da Allah duk hayaniyar da kaga yana cikinta ta nema to kuma za ka ga duk ranar litinin alhamis bakinsa a rufe yake yana azumi don yana yi wa kansa tanadi ne kuma yana ƙoƙarin kamewa ko aiki yake ko wurin aiki yana yana tunanin lahirarsa baya yadda a zo a ja shi a motar haram baya yadda saboda yana tuna kabarinsa kuma bai san iya adadin shekarun da zai ba to wannan shine mai hankali a ci gaba da rayuwar duniyar ha kuma ana neman lahira wannan shine hikimar da ta sa Allah ya ɓoye mana ranar ajalinmu bai bayyana mana ba don gaskiya kamar yadda malamai suke faɗa da Allah ya bayyana wa kowa ga ranar da zai mutu da duniyar ba za a iya rayuwa a cikin ta aji daɗi ba wani gaba ɗaya kiɗi ma zai iya ruɗe ibadar ma ba zai iya yi ba yanzu misali in Allah yana kyallarawa wa mutane Allah kai mana afuwa <laughs> ni wannan abu fa yana damuna ne shi yasa nake muku bayanin nan wallahi ina tausaya kaina akan wannan abu wallahi wallahi yasa kullum mutum ya rinka addu'a ya Allah in za ka ɗauke mu ka ɗauke mu muna cikin kimtsi Allah ka raba mu da tafiya mu tarar da kai ba mu shirya ba yanzu da Allah yana kyallara mutane sai wani nan a cikin mu aka kyallaro masa in Allah ya sa da sati mai zuwa lahadi saura masa kwana biyu zai tafi laraba ne litinin talata laraba zai tafi ina jin ibadar ma da zai yi ma rudewa zai iya yi ba gaba ɗaya gigi cewa zai gaba daya ka san in damuwa ta yawa sai ka karasa ma me za ka yi ka tashi kai sallan ma cikin nutsuwa ka gaya Allah ma ba ka iya yi ba ba karamin tofiki ubangiji yake ba mutumin da yake ya san gashi ya kusa mutuwa ya zo yana neman ibada ba ba karamin tofiki ba ne to sai Allah ya ɓoye abin don gaskiya da mun sani da duk rama za ka gama abushe eh abushe babu nutsuwa a tsorace hmm, wani kuma shi kai ma saura maka shekara biyu wallahi ni ma <laughs> to ani gwanda ma ni wallahi shekara biyu ne da wata uku na yi sauran wani kuma ce ta ai wallahi ni sauran mun shekara saba'in ma an nuna masa kenan amma ku saba'in din ne wallahi bai da nutsuwa to Allah su sai ya sa mana hijabi ya lullube ba mu san ajalin mu ba kuma ibtila'in kenan kuma dan ya samu kawai mu zama kullum muna bauta haka yake so dan kullum ke ta bauta kawai sai aka ɓoye ajalin kuma ya ta nuna mana ayoyi a ɗauki jaririn da bai san hawa bai san sauka ba yana zuwa duniya kafin a yi suna a ɗauke shi wani kuma ranar suna yake tafiya wani kuma tun a cikin cikin mahaifiyar ma za a turo mala'ikan an hura masa rai kuma a turo mala'ikan ya ɗauke ran wani kuma zaga yaro ne karami yana kan ganiyarsa dan karami yanzu yake jin daɗin sa bai san zunubi bai komai ba yana dan tsalle tsallen sai Allah ce lokacin sa ya isa ashe duka duka bai wuce shekara biyar aka bar masa ba wani kuma matashi ne lafiya kalau ba ciwo ba zazzabi ba larura da ƙarfinsa in za a nemi shawarar ka sai ka ce da an shi ya dan abu nan sai kuma Allah ya dauke shi ta wani da yana kwance yana fama shekara da shekaru yana gado ɗansa kuma yana kan ganiyar samu shi yake masa hidima ya ɗauki nauyin kuɗin makarantar yara ya kai shi asibiti a hidima a gida yana murna dai ko da cewa bai da lafiya amma ga ɗansa kawai allah da hikimarsa wata ran sai ya zo ya haɗa ɗan nan cikin wani haɗari katsau yaron na yana cikin ganiyarsa kawai sai ya mutu tsohon nan da aka ba shi labari ya fashe da kuka ya ce ya allah da kana neman shawara da ka shawarce ni da ni ka ɗauka ba yaron nan ba ya ce ina zan sa kaina yau wa zai mun kaza wa zai mun kaza sai manta da shirin Allah kuma daban ne ba irin shirin dan adam bane so ya ku yan uwana musulmi falnasta'id mu kimtsa duk inda za mu je mu dawo mu rinka tuna da lahira rayuwar tana da daɗi in kana bin Allah amma akwai firgici da tashin hankali a cikinta idan ya zama to kana da rauni a janibin bin ubangiji Bara Kauta Ala, muna tare da ni Wukufu na وقوف بعض الزائرين قليلا بباية الخشوع من يكون الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمسلي ثم يدرس tsayawa a gaban kabari idan mutum ya zo gindin kabari ku lura sai mutum ya haka ya sunkuya yanda ka san sallah yake yi ba sai ko kun gane irin mutum ya je makabarta haka sai dora hannunsa akan wani yadda ka san sallah yake haka ka san idan ka zo akwai abin tausayi akwai damuwa kana dan yin sai ka dan yi haka kana nuna akwai takawa kana cikin damuwa kana tunanin wani yin haka din nan kamar kana yin sallah shi ma bidiya ne sannan daga bayan mutum yi wannan sai kuma ya zauna cewa aka kai irin wannan tsayuwar a sallah ba ce idan ka zo kabarin wani ba ka zo ka yi wannan kuma da yawa gaskiya ana yi akwai masu kokari har taimama suke in za su yi ziyarar kabari sai mutum ya buga taimama a tayammu li ziyarar quburi ko a tayammu li ziyarar qabri a buga taimama don ziyartar kabari ba wanda ya ce kai wannan salatu raka'atayn inda ziyarati al ko inda ziyara yuqra'u fi kulli raka'atin al-fatiha wa ayatul kursi marratan wa suratul ikhlas thalathan wa yuj'alu thawabuha lil mayyit wadanda suke zuwa in sun je makabarta sai su sallah raka'a biyu lokacin ziyara din kowace raka'a za a karanta suratul fatiha da ayatul kursi sai daidai sannan kuma da suratul ikhlasi wato ulhuwa kenan sau uku uku ayatul kursi fatiha daya ayatul kursi a gaban fatihar sai kuma qul huwallahu kafa uku uku a kowace raka'a ana gamawa sai ka ce ya Allah ladan sallan nan na ba wa mamacin nan da na kawo mai ziyara shi ma bid'a ne ba wanda ya ce ka je kai sallah ka ba wani lada ba a ba da ladan sallah ga wani a'a ba a yi aslan ma kaga laifin da ya ai ba a sallah cikin kabari ba a yi to amma ku lura a makabartunmu yawanci shi ne za ga wasu mutane sai su rinka samun katangun makabarta daidai kan katangar makabarta sai ga kananan masallatai a ciki kai akwai makabartun da ma a tsakiyar ma akwai masallatai yan kananan masallatai kamar musalla nan da yan rumfuna a ciki idan mutum wai ya zo ziyara sai ga yayi alwala da randa da butocin alwala a wurin sai mutum ya shiga ya dan yan raka'a biyu wai kamar ya roki Allah ne wa mamatan to waye ce kai sallah a cikin makabarta ba a yi kuma ba a sallah ana fuskantar kabari annabi cewa la tusallu ila alqubur wala tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kabari ba a sallah ana fuskantar kabari kuma ba a zama akan kabari waɗanda in an je binne mamaci mamacinsu shine mamaci wanda kuma aka binne su a gefen mamacin sai su zazzauna akan kabarin wani ma sai naɗe takalmin sai ya ɗora akan kabari ya zauna ya dirsha haramun ne zama akan kabari Wanda ka zauna akan gaushin wuta shi ya fi maka alkhairi akan ka zauna akan kabari ba a zama ba a taka kabari ba a zama akan shi annabi ya ce ku girmama mamaci kamar yadda kuke girmama shi yana raye kenan ba magana sallah idan da a ce daular tauhidi ake musulunci ake duk masallatan nan da aka gina su a makabartu duk a rushe su saboda barna ake a ciki me barna annabi ya hana ko abu ne da sunan ibada kai amma annabi ya ce kar yi shi kaga ya zama ta'adi su kwace kwace makabarta ba wurin sallah bane ba kar wani ya zo wuce azhar ta kubuce masa bari ya tsaya a masallacin makabarta ya sallah dan niyyar ainihin ana kusa da mutuwa ne to ba mamaki watakila masallacin da ka sa shi hancin masallacin yana yana kallon wani dan wuta ne haka ne mana akwai kana da garanti ba ka da tabbas so kar ayi qira'atu yasin alal maqabir karanta suratu yasin akan kaburruka wani kuma yasin zai je buga ka san ita yasin wani sirri ne da ita a gurin ahlul bida'i wal ahwa wani za ga a qur'ani ba surar da ya iya sai yasin saboda an ce masa ana farauta da ita idan yana nufin wani da sharri sai karanta masa yasin idan wata bukata yake nema sai karanta yasin bini bini za ka ce a ah, ya kamata a yi masa yasin wasu kuma rubuta musu ita ake a bakin allo a ta rubuta musu suna shan ita. haka za ka gama sha kana aikata bida ba wanda ya ce kai Allah sa yan uwa suna fahimta su wannan ba daidai bane ba qira'atu qul huwallahu ahad ihda asharata marra karanta qul huwallahu ahad sau goma sha ɗaya a kabari wani idan ya zo sai ce a karanta wani kuma shi kaɗai ke buga kayansa hadisin da ya zo a kai hadisi ne na ƙarya wasu sun yi wa annabi ƙarya suka kirkiri hadisi suka ce ai ya ce a karanta ba ni sunan shi kulhu wallahu sau sha ɗaya shine za ga mutanen mu in an zo binne mamaci "Kulhu wallahu kafa goma sha ɗaya ba ana yi ba to hadisin ƙarya ne hadisin ƙarya ne ba annabi ne ya faɗa ba wani ne kawai ya kirkire ya faɗa subhanallahi kaga ana bautar da mutane akan abin da ba asali haka ya zo a wani hadisi man da khalal maqabira fa qara surat yasin wai duk wanda zai shiga makabarta ya karanta surat yasin to khaffafa Allahu anhum wa kana lahum bi adadi man fiha hasanatun wai duk wanda zai kwanta duk wanda zai shiga makabarta ya karanta surat yasin to Allah zai sauƙaƙa wa 'yan makabartar azaba kuma za a ba su ladan adadin mamatan kabarin za a ninninka musu lada su ma waɗanda suke cikin kabarin wannan hadisin shi kan ma ba ma ma hadisin ba ne maudu'i ma la asla lahu ne ba shi da ma tushe a same shi ma a cikin hadisan ƙaryan ma babu ka san hadisi la asla lahu ya fi hadisi maudu'i ma illa shi gwanda shi maudu'i ma watakila da ɗan isnadi na ƙarya da aka dan kirkira an dan jefa shi a wani littafi to shi la asal lahu ko tushen tushen ƙaryan ma bai da shi to wannan shine wanda yake cewa a karanta suratu yasin imam suyudi ya kawo shi a cikin sharhu sudur da ya zo takarijinsa ba abin da ya ce illa cewa abdulaziz ya fitar da shi a sahibul khallal da wani isnadi daga anas kawai haka yi bai ce komai ba albani ya ce sai na duba ma hadisin sai na ga isnadin sama halik halakakken isnadi ne kamar yadda ya zo a cikin sinsa a hadisun da'ifa hadisi na 1246 Addu'a'u yin addu'a da cewa Allahumma inni as'aluka bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah tu'adhiba hadhal mayita akwai addu'a da aka rawaito ake gaya wa masu ziyarar kabari wa ya Allah ina roƙonka da alfarmar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ka yi azaba ga wannan mutumin ka kyale shi haka ba ku a albarkawi ya fitar da shi a cikin littafin atfalu ahwalu atfalul muslimin ya ce a ciki an ce wai duk wanda ya ziyarci kabarin mumini ya faɗi wannan addu'a din wai kuma Allah zai ɗaukake masa azaba rafa Allahu anhu azaba ila yawma yunfakhu fi sura kana yi wa mace wannan addu'ar Allah zai ɗauke mai azaba har zuwa ranar da za a hura ƙaho wannan hadisi ne batil la aslala batilin hadisi ne lalatacce ba shi da asali fi shai in kutubi sunna a cikin littafin hadisi kwata-kwata bai da asali dan shi kansa albarkawi din da ya kawo shi a cikin ahwalu atfalil muslimina an yi mamakin yaya aka yi ya nakalto wannan hadisin ba tare da ya danganta shi cikin malaman hadisi da suka ruwaito ba so wannan bai da asali a rike koda wani ya loda maka wannan addu'ar ka kiyaye faɗin assalamu alaiha bilafs ku ji dan Allah wannan kuma shi kuma cewa kai wai idan ka zo sai ka ce alaikumus salam ka san asali me assalamu alaikum to wai sai aka ce wai in ka zo kabari sai ka ce alaikumus salam ga sallamar da annabi ya koya fa ya ce assalamu a farko sai alaikum ta biyu to su kuma saboda bid'a ne sai a ce wai sai dai ka ce alaikum salam kamar mai amsa sallama eh kamar su suke sallama kenan shine yace bi taqdimi alaikum ala salami yace was sunnatu abun da yazo a sunnan annabi aksu zalika kama fi jami' al ahadith al warida fi al bab wa qad taqaddamat fi al mas'alati 121 sunna shine kace assalamu alaikum kamar yadda yazo a cikin hadisai masu yawa an yi bayani a babin da ya gabata a mas'ala ta 121 alqira'atu ala maqabiri ahlil alkitabi kaji shi kuma wannan zuwa ake makabartar ahlil kitabi fa ba musulmi ba wai an zo kabar kaga ce aka kai ziyara kabarin musulmi ko to shi kuma wannan sai aka ce wai in ka je makabartar ahlil kitabi kafirai wai sai ka karanta musu za amal ladina kafaru allan yub'athu wal bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir ka buga musu wannan ayar shi ma bid'a ne ba wanda ya ce kai wannan Wa ya kai ka ka je musulmi mana abu na 153 alwa'azu alal manabiri wal karasi fil maqabiri fil layali al muqmirati haka yazo a cikin littafin al shi kuma nan zuwa ake a samu darren da suka fi haske farin wata kamar daren sha uku sha hudu sha biyar sai aje a kafa mumbari a makabarta a gayyaci mutane a ce akwai wa'azi a cikin kabari kaji wa'azin lahira kenan wannan na gaba ɗaya ba akwai wa'azi gagarumin wa'azi a makabarta lokacin da ake da farin wata sai aje a kafa mumbari a ajiye kujeru a gefen mumbari sai a gayyaci mutane ina za ku je za mu je wa'azin makabarta ne <laughs> kaga yanzu wannan akan kalla wani wanda bai yi karatu ba sai ce kai amma fa gaskiya an kyauta an yi maganin mutane yana da kyau a kai su makabarta a nuna musu Allah to wannan mutanen wannan zamani mutanen wannan zamani kar ka dauka wani abin zai iya musu tasiri kaɗan ne zai musu tasiri da ma ya zo an ce ai din ah to mutanen da suke zuwa mutum zai je don saboda neman kuɗi a bashi laƙani ya yi tsirara karfe ukun dare ya tafi makabartar garinsu ko ta unguwarsu ya je itoni kabari ya yanko gabar mamaci ya kawo bokan shi zigidir ku je ku na sha faɗa a karatu ku tambayi masu gadin makabartu tashin hankalin da suke gani a wata makabartan ma wani babban mutum ne masu gan shi ma an san shi ma wallahi sun san shi a gari babban mutum ne sai shi ya taho zigidir ashe dan abin da yake kai na dan roman duniyan da mulkin da dukiyar ashe boka ne suka dora shi ya zo yana lallabawa yana ta sulkulle a kabari zai toni wani abu suna faɗa na ce abin mamaki wani ba an bi shi da gudu ba da kira ya tsallaka katanga suka ce sai ka ga mota mai tsada karfe ukun dare ta yi fakin sai ga mutum lap lap lap lap ya lallaba ya shiga kabari mutane wannan zamani da suke yin sihiri a cikin kabari saboda mutum zai illata dan uwarsa ko wata za ta illata kishiyarta a bayar da tsafi da layu da guraye a ce a je makabarta da karfe biyun dare ko karfe ukun dare a je a toni kabarin wani a je a binne wasu guraye da layu su wani tsoro ma suke ji ba sa jin tsoro sau nawa ake zuwa ana tona sababbin jarirai kaburruka na jarirai a tone su a ciri fatinsu a gasa a ci a hada da rubutun sha kuna nan kuna zagin 'yan china suna cin jarirai ga maciya jarirai kuna fama da su kuma ke kasar zuciya a garin nan fa a garin nan an kama wani yana zina a gindin kabari a cikin makabarta wallahi ya shimfiɗa mace da zaninta tsakanin kabari da kabari yana zina da ita haka aka kama shi me za a yi masa babu hukumar da za ta yi mai ladabi aka ce Allah ya tsine maka albarka kuma aka bar shi to wace hukuma akwai wani dan sandan da zai kama shi me yayi dan da bai saba gwamnati ba kabari zina a cikin makabarta har yanzu akwai makabartan da yan wiwi ciki suke shiga da daddare bayan isha'i bayan karfe goma suna shan wiwi a garin nan ko babu akwai ‘ya'yanmu ne da jikokinmu da uwanmu musulmi ko ba arna ba ba wani arna da zai zo ya shiga makabartar musulmi ya sha wiwi ‘ya'yan musulmi ‘yan wiwi su shiga makabarta su sha wiwi da daddare su kashe ta kuma akan kabari akwai waɗanda suke ajiye karnukansu na farauta a cikin makabarta a nan suke ajiye su dandalinsu ne a kabari ko dai da sunan sihiri ko kuma da tsabar ƙeƙasar zuciya da rashin tsoron Allah su waɗannan wani kabari wani abin tsoro zai ba su ni ne da kai muke tsoron kabari amma su sun riga sun bushe so Allah kiyaye so yin hada wani wa'azi a wani kabari ko a wata makabarta a cikin dalrai masu farin wata wannan ba addini ba ne so anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lafiya wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ubangiji ya sare mana ya mana asiri ya yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ce yake yi ya ce wai sun je wata ministry ne ziyara lokacin sallah ya yi um, sai suka je wani wuri don su yi sallah a ministry wai amma bai faɗa wani gari ba ne kawai suna idar da sallah nan sai suka ga wasu kaburruka guda uku a inda suka yi sallar wai yaya hukuncin sallar su annabi ya hana a yi sallah ana kallon kabari haramun ne so da kun gani da ya kamata a ce kun sake sallar idan kuma kun yi ne akan jahilci sai yanzu kuka ji to afa Allahu amma salaf wa man ada fa yantaqimu Allahu min sai ku addu'a Allah ya fi muku istighfari amma haramun ne mutum ya sallah yana kallon kabari haram ne wannan ke don Allah malam tambaya a nan ita ce wata ce mahaifiyarta ta kasance tana cikin addinin kafirci ba musulunci ba amma daga baya allah ya musuluntar da ita mahaifinsu ya rasu ya bar gado amma ba a raba musu ba har ta musulunta ku kula da tambayar mahaifinsu ya mutu ya bar gado amma ba a raba musu ba sai da uwar ta musulunta to a nan ba ta yi mana bayanin meye matsayin mahaifin ba musulmi ne ko ba musulmi ba ne to mu ɗauka musulmi ne ko yawwa a kwana a tashi ita ma mahaifiyar sai allah ya mata rasuwa ba a raba gado ba saboda yan uwanta wanda ba musulmi ba suna cewa wai ba ta da gado saboda ba ta da gadon su saboda bata musulunta ba to shin aka akaramakallahu ya abin yake ya halatta mu 'ya'yan za mu nemi gadon mahaifiyarmu musulunci ya yadda ko bai yadda ba domin dab ake da raba wannan gado a kuma a cire ita mahaifiyar tamu saboda wai ta musulunta to a nan gurin ishkalin shi ne lokacin da ba mu sani ba shi mijin ya rabu da ita ko uban naku ya rabu da ita ko bai rabu da ita ba mana ta dai nuna a nan tambayar uwar ba musulma ba ce ba amma kamar yana nuna uban musulmi ne la'allahu to uban ya mutu kenan uban ya mutu ita mahaifiyar tana cikin kafirci kenan haka ne to amsa a nan gurin shine kafiri ba zai shiga da musulmi ba kaga automatically an cire mahaifiyar kenan ba ta da gadon babanku tunda a lokacin da babanku ya mutu tunda musulmi ne shi ita kafira ne ba za ta gaje shi ba sai abu na biyu kuka ce ba a raba gado ba ko an raba ko ba a raba gadon babanku ba dai ba ta ciki to sai kuma daga baya ita ma ta zo ta mutu to watakila tana da wani gadon kenan na 'yan uwanta ko iyayenta waɗanda watakila ba musulmi ba ne to kuma ta musulinta to sai ta mutu to watakila kenan akwai iyayenta da suka mutu waɗanda ba musulmi ba to anan a matsayinta na musulma za ta iya bin gadon ba ni sunan shi za ta iya bin gadanta a wajen iyayenta da ba musulmi ba shine abin da suke so su ce ko tunda su yan uwan mahaifiyar ta mai wannan tambayar suna cewa ba za su ba da gado gadanta ba saboda ba musulma bace. su kuma suna so su yi kilemin cewar ya kamata a ba su gadon uwarsu duk da cewa ta musulunta tana tare da su to yanzu suna cewa watakila ana dab da za a raba gadon watakila na can bangaren su kafiran kenan ko kuma na uban in dai na uban ne dama ba ta ciki mun gama da wannan to na can bangaren ta ita iyayen hadisi ya zo ita uwar iyayen matar uwar kenan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yarsul muslimul kafir wal kafir muslim al muslim musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi a matakin farko hadisi na farko kenan to amma an samu ƙarin ilimi da malamai suka yi bayani an samu wasu nasoshin da suke nuna a'a shi kafiri ne ba zai gaji musulmi ba saboda addininsa bai da karfin da zai iya karban wani abu a wajen musulunci amma musulunci shine yalo shine yake sama su ya halatta musulmi ya karbi hakkinsa a wajen kafiri akwai wata fatawa da malamai suke bayarwa ana so in mun ɗauki wannan fatawar kenan ya kamata ku bi hakkin mahaifiyarku a bata dukiyarta a matsayin ta na musulma a wajen iyayenta wadda ba musulmi ba tunda sun ce musulunci ne maɗaukaki shi ya kamata ya zama yake da ganima akan kafirci idan kuma an ɗauki wancan ra'ayin musulmi ba zai gaji musulmi ba kafiri ba zai gaji musulmi ba shi kenan amma zance mafi inganci musulmi zai iya gadar kafiri musulmi zai iya gadar kafiri haka wasu malaman suka faɗa wanda kuma akwai dai maganganu akan wannan matsala din magana ce mai tsawo kwarai ta malaman fikihu so wannan dai shine abin da na iya tunawa a cikin wannan in bai zai ba zai zama muku rigima kawai ku haƙura tunda akwai malaman da suka faɗi aka ku haƙura kawai zai fi zaman lafiya ka kuta da hankalin wannan ma akan rabon gado ne malam mutum ne ya mutu ya bar yarsa sai aka raba gado aka ba wa yarinyar hakkinta to amma mai kula da ita akwai mai kula da yarinyar sai aka ɗauki dukiyar yarinyar aka bata tana juya wannan dukiyar to amma kuma wai tana buƙatar percentage ɗinta na aikata dukiyar marayar to yaya za a yi a cire mata rabanta kenan ba wahala idan kasuwanci take yi da kuɗin to sai a zo a yi tsarin mudaraba mudaraba system a musulunci shine tsarin da ni abdallah ina da kudi dubu ma'ana miliyan biyar misali ban iya kasuwa ba sai na ɗauki kuɗi na bawa shu'aibu shine ɗan kasuwa ni ban san kasuwa ba amma ina da aminci da shi na ɗauki kuɗi na ce ka je ka juya mana wannan kuɗi to yanda ake yi shine shi wanda zai juya kuɗi bai da kokobo ni kuma ina ni nake da kuɗin amma ni kuma ba da fikirar juya kuɗin in an ban da sai dai kuɗin salaka to sai a yi zaman lissafi a ceburi nawa za ka bani shi shu'aibu sai ce nawa za ka bani in mun yi lissafi duk wata shida me na a ciki sai na ce da shi to in ka yadda a raba kudin nan kashi uku ribar ake magana a kai duk bayan wata shida ko duk bayan wata uku bil amana duk abin da aka samu na riba za ka rinka ajiyewa bayan sallaman yaran shago da kai bayan biyan kuɗin haya bayan kuɗin abincin da zaka ci dole zaka ɗan ci abinci in ka zo kasuwa ko bayan kuɗin nefa bayan kuɗin shara duka wannan wannan expenses ne da za a cire dan su ne ta dalilin su dole za a samu kuɗin to da karshe kuma za a samu wata riba da tawo to wannan ribar za a raba ta kashe uku wannan ni ne na faɗa ra'ayina ne sai in shi shu'aibu ya yadda za mu raba riban nan kashe uku ni mai kuɗi ina da kashe biyu kai kuma mai juyawa kana da kashe ɗaya ka yadda sai ce eh na yadda to sai a tafi da yin kasuwancin haka duk da aka samu kuɗi riba naira dubu ɗari uku to ni abdallah ina da dubu ɗari biyu shu'aibu yana da dubu ɗari ɗaya haka za a yi ta kasuwancin nan ila kiyamisa wannan tsari na farko kenan sai shu'aibu ya ce gaskiya ban yadda ba hawa malam kawai dai kana da kuɗin ni na san wahalar kuɗin nan ai sai dai a raba riba daidai uwar kuɗinka miliyan biyar tana nan ba wanda zai taba amma riba in an samu dubu ɗari hudu a karmakallahu bayan an cire abin da aka cire kana da ɗari biyu ina da ɗari biyu ka yadda sai na ce eh na amince to haka za a ita yi kenan ita mudaraba system tsarin mudaraba a musulunci ana samun yarjejeniya ne tsakanin mai kuɗi da mai aikata kuɗi ban sani ko kun fahimta to akwai kuma wanda ake yi sai a ce a raba kuɗin kashe uku duk ribar da aka samu fasa ta kashe uku mai uwar kuɗi yana da kashi ɗaya mai juya kuɗi yana da kashi ɗaya ita uwar kuɗin jarin ana kara mai kashi ɗaya don kuɗi harkar kasuwa dole jari yana buƙatar a rinka haɓaka shi to kaga wannan ƙarin kamar misali an samu dubu ɗari uku ɗari ɗaya tawa ɗari ɗaya ta shi ɗan uwa ɗari ɗaya ta jari to kaga ana daɗa ƙara jarin kuma ribar mu za ta rinka ƙaruwa to kaga duka in ka lura abun akwai buƙatar amana akwai buƙatar amana haka ya kamata a kai a yi a kan mashin ɗin a daidaita sahu haka ya kamata a yi a kan mashin ɗin a caɓa haka ya kamata a yi a kan motar haya duk lokacin da zaka zuba kuɗinka ka ba wani ya juya shi to zama ake a fitan da percentage a yi yarjejeniya to yanzu lokacin da ya kamata a ɗauki wannan kuɗi a bawa mai kula da marayan nan sai dangin marayan sai a zauna da ita a ce to ga wannan kuɗi ki je ki ci gaba da juyawa kina cire kuɗin abincin maraya da kuɗin makarantarsa idan shekara ta yi ko wata shida ake so a rinka lissafi za a buga lissafi kina da kaso kaza shi kuma maraya yana da kaso kaza to haka ya kamata a yi su a nan gurin kenan amsa ta ba zan iya ce da ke kina da kashi kaza maraya na da kashi kaza ba sai yadda kuka yarjejeniya da dole za a samu dangin marayan ai to sai a fitar da wannan inda an yi haka an yi adalci an huta to amma wannan tsarin haka musulunci ya ce ayi yi amma amana ta hana rashin amana ya hana a haka in ka ɗauki kuɗi yau ka ba wa mutum ka ba shi jari ka zama yaransa in ka ba shi wannan kuɗin a ciki zai ta ƙara aure a ciki zai ta yi wa 'ya'yansa ɗinkin makaranta ba lissafi a ciki zai aurar da yansa a ciki zai sayi fili a ciki zai kaza a ciki zai ta hidindimu a ciki zai ba abokanansa kaza haka ake yi kai kuma in ka ci sa'a a dan tsakuran maka wani abu in ka ci sa'a tun ana baka ma daga baya ma za a zo a daina baka A ce wallahi ba a samun komai amma kuma ana samu bai daina ci ba bai daina sha ba akwai wanda yake da yanzu a kasuwa yana da jari a kasuwa wallahi naira ɗaya ba nasa bane kuɗi ne na mutane aka bashi ya juya amma baya iya cire hakkin Allah baya iya cire hakkin dan uwansa gani yake yana da wayo yana da dabara a ciki zai hidindimin sa gaba ɗaya mai kuɗin kuma sai dai yana Allah annabi ka ba mutum kuɗi sai kana laba shi da Allah alaji mai zamu dan samu ne dan Allah haba alaji ka takura wallahi babu kuɗin nan kaza kaza sai ka zo kai ka ba mutum kuɗi amma kana lallaba sa to shine wannan musibar da take ciki ma wasu suke ganin ma mutum ma ya ɗauki kuɗin nasa ya bayar ma bata lokaci ne kawai saboda galiban gaskiya ba a subsidi matsala ake samu a cikin ɗari sai ka ci aka samu goma sha biyar wanda suke tsallakewa lami lafiya saboda kuɗi da ɗan adam Allah ka kiyaye mu ya Allah ka rufa mana asiri ɗan adam da kuɗi in muqamatul hariri yace kama annama minal qulubi nukratuhu kai ka ce lokacin da aka zo halittan kuɗi wani hanta aka dauka ko wani abu aka sanadari daga jikin zuciyar dan adam aka hada aka yi kuɗi yanda zuciyar dan adam take rataye da kuɗi mutum yana sha'awar ya tasarrufi a cikin kuɗin mutane ya gina ya canja gida ya hau mota mai tsada ya mu'amala ba abin da ya dame shi da tunanin kiyama ka kassara wani ka illata shi shi kuma ganin ka yi a rana ya ce bari ya taimake ka yake daukan kuɗi ya baka haka ake wasu mata guduwa da kuɗin suke wasu kuma satowa kuɗin suke in sun sata sai samu yan kasuwa sai su basu to tunda kuɗin banza ne aka samu shi ma dan kasuwa sai ci kai na banza ne ni ma bari ne wuri na haka ake ta yi ba za a iya shiga kotu ba dan ta hanyar banza aka samu kuɗin so ina ba da shawara ga 'yan kasuwa duk wanda ya san akwai hakkin wani akan shi kuɗi da yake juya masa ya je bincike a shari'a menene tsarin mudaraba wannan tsari ɗaya ne cikin tsarin juya kuɗi a musulunci sahabbai sun yi wannan tabi'ai sun yi wannan yana nan a cikin littafin fikihu kuma masu islamic finance duk akan wannan suka dogara to Allah gane da kurma yana tambaya na'am wai Allah ƙara ma lafiya yana da tambaya ni ka yanzu na zama ni ne kurman a yanzu kan kuma yana da yaya guda biyar matarsa daya tsakar yara suna bacci an kira sallah asubahi ya tafi sallah tsakar dare yara suna bacci an kira sallah asubahi kuma a tsakar dare to lokacin asubahi yi. an kira sallah ya tafi masallaci ya dawo sai samu gidan ana gobara sai ya dawo ya tarar da gidan ana gobara wal iyaz billah to kuma ga nan wuta ta hana shi shiga sun shiga kuma ya dauko su ga wuta ta hana shi ya shiga ya dauko yaransa da matarsa ya zo billah yana ji ana ta ihu kuma yana so ya shiga amma kuma yana tsoron shi yana so ya shiga kuma yana jin tsoron shi ma kai ya halaka to shi ma zai halakan ne ko kuma ya zai to wai ya shiga ya halakan ne don kai ya bar iyalinsa su halaka ko ko ya zai to ai yanzu kurma ga ka a gaban baka shiga ba dai kenan to amma ina ji yana tunanin ko ya yi laifi ne ka wannan labari bai ba yana da ban tausayi a nan gurin shi duk guda ɗaya ne rai ran ɗanka bai fi naka ba ran mata ka bai fi naka ba rayukan mutane ashirin bai fi naka guda ɗaya ba kai ba a ce danga mutane ashirin za su mutu kana ganin za su mutu ba kar ka basu su mutu kai ka shiga kai ma ku mutu tare ba a faɗa haka ba na'am akwai abin tausayi kwarai a lokacin abin da ya kamata ya yi ya tafi ya zo ya tarar suna cikin wannan yanayi suna ifu suna buƙatar agaji ya yi duk dabarar da zai iya yi ya taimaka musu ya sama musu hanyar kubuta in zai iya idan kuma bai zai iya yi ba sai dai ya zuba sarautar Allah ido amma ba a ce ya shiga ya halaka ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma haka ma haka yake abin waɗannan mutane biyar ne za su mutu to kuma in ka shiga ka ƙara adadin wanda suka mutu sun zama shida da shida su mutu da biyar su mutu a wanda biyar su mutu a samu ɗaya ya tsira ko to wannan shine bai kamata ya shiga ba gaskiya ba imani bane bai shiga sai dai in ba yadda zai yi ne larura ta kama shi kuma yadda muka faɗa wani hadari da aka yi a nan hanyar bici ne ko ina wata mota da ta fadi ta kama da wuta a bakin titi mutane suna gani mota ɗaya ce amma wutar ta ƙi ta bari a shiga suna ihu wani ya miƙo kansa kafarsa ta makale kujera ta riƙe. gashi rabinsa a fili yana ihu ku taimaka mu to zafin wutar ya hana ba za a iya zuwa kusa da su ba wani ya yi shahada ya je ya jawo shi ko balla shi ma yayi ba zai iya balluwa ba shi wanda ya rike shin wanda ya rike mara wato mai larurar sai ce wani sake ni kawai na yi shahada yana ji yana gani ya kone mutu shi kuma wani da ya zo zai taimaki wani da ya rungume shi rungumar mutuwa shi kuma duk a cikin motar ne ya riƙe shi to ya fi shi ƙarfi yana jani shi fa ya rike fa shi za a fitar amma shi ya rike wanda zai bai taimakon yana jani ya ja ya ja ya ja ga zafin wuta yana damunsa shi kansa ta fara kama shi kuma ya rike shi ya ki sakinsa yana sake nuwa ne sake nuwa ne wallahi haka suka mutu kaf ya rike shi malam suka mutu tare warai kuwa subhanallah ya to ga wannan taimakon ai sai ka nutsu in zaka yi shi dan gaba Allah ka raba mu da mummunan abu tambaya ta ƙarshe wannan ba Allah ce da Allah wata mace ce ta aiko yarinya da Allah malam ina buƙatar addu'a ka da ta uwana musulmi ta ce ita ta kasance tana cikin wata jarrabawa matsananciya don girman allah ku taimaka min da addu'a ku jama'ar masallaci ta ce tana roƙon ku taimaka mata da addu'a allah ba ta miji na gari ta ce malam tana da samari daidai gwargwado amma ba samarin kirki ba allah ya jarrabe ta da su ta ce galibin waɗanda suke zuwa sai ba za su zo mata da fuskar alheri ba suna zuwa mata dai da fuskar su yi alaka da ita su lalata ta ita kuma ta ce ta yi alkawari ba za ta bata budurcinta ba ta ce wannan ta sa in ba ta ba da haɗin kai ba sai a daina zuwa ita kuma iyayenta ba su san halin da take ciki ba gani suke yi yar girman kai ce tana koran samari wancan ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi to ita tsaka mai wuyar da take ciki shine a yanzu iyayenta sun tsane ta sun sa ta a gaba sun ce tana koyon samari ita kuma bata iya gaya musu ba sannan kuma sun ce mata ma diginta za a yi tafi da saurayin aure kuran ta ce wallahi malam na rasu yadda zan yi don allah ku taya ni da addu'a allah ya bani miji mutumin kirki ina roƙon allah allah mai yadda malam gida lafiya almusibatu kenan Allah ya sauke irin wannan yana faruwa ni a nan abinda nake cewa iyayen duk lokacin da mutum yake da ya mace yake da larurar ba ta yi aure ba ya kamata a bata dama a tambaye ta me dalilin da ya hana ta yi auren taimakon da aka nema dubu sha uku aka samu Allah saka alheri su a nan gurin ba daidai ba ne ka cewa wai yarka duk inda za ki nemo saurayi ki nemo a miki aure wannan kuskure ne ai ba yalan bello ne da ake zuwa bakin titi a siya a tambaye ta in akwai irin wannan me yasa suke zuwa suke tafiya za ta yi bayani ai to wannan shine ke nuna karancin alakar mu da mu da 'ya'yanmu kuskure ne wallahi kamar yarinya budurwa balagaggiya a gidanka ba ka da direct contact da ita ka bari ma da ita sai uwarta kawai suke magana kuskure ne don za su yi maka illa wata ran ka jawo ta kusa da kai yarka ne ka shimfiɗa mata fuska kamar yadda kake shimfiɗa ƴaƴanka maza in suna da larura ba directly suke zuwa same ka ba amma yanzu abin da yake damun mu shine 'ya'yanmu maza su suke zuwa tirakar mu su faɗi bukatunsu yaro sai zauna ya taba ka labari minti goma sha biyar ashirin akan matsalolinsa amma yarka mace tana zuwa ta kai jeki birin mamanki jeki gaya mamanki jeki jeki ba ma sauraron su wallahi an fi jan 'ya'ya mazan a jiki ko 'yan tafiye-tafiye ne ko wani harka ne ko zuwa wani wuri sai ga mutum baya ɗaukan 'ya'yansa mata wannan ta sa sai suka yi ganin tsoron iyayen yayi musu yawa sai ta shiga matsala sai ta je ta gaya uwarta ita ma uwar mai tauyayyen hankali ne kwarai da gaske sai su hadu su yanke hukunci tsakanin su yanzu wannan kaji gashi masifar da take ciki kuma yana faruwa akwai waɗanda suke zuwa su nemi yan matan wallahi ba dan Allah bane zai je ta mata hidima ne don ya lalata ta yana lalata ta ya ƙara gaba in ana ba ku labarin wannan scandals na zinace zinace a garin nan wallahi ba za ku iya bacci ba matan su za su gaya muku barnar ta isa so da Allah iyaye mu gyara yanayin mu mu gyara mu'amalan mu mu jawo 'ya'yan mu kusa mu saurari matsalolin su mu taimake su kuma mun sha gaya muku muna faɗa amfanin karatu aiki da shi lokacin da mutum yake da yarinya budurwa sai ga wani mutum mai hankali da ya da tunaninsa ko wani matashi mai nutsuwa ka kira shi ba shawara mana ka ce ko za ka aure ta sabai sun yi a irin wannan zamani ya kamata a ce an yaka wani wallahi za ga bai da ra'ayin amma in ya ga an mutunta shi an masa haka din sai ga yayi auren kuma ya mutuncin dama wanda zaka samu mai mutunci zaka samu ko ka je ka samu baban shi ka ce alhaji ko za mu haɗa auren zumunci tsakanin yata da yare ɗanka na'am al'ada ana ganin ai kaskanci ne to zarta ne wulakanta amma kai kana da manufa da ka bari wani mutum banza ya neme ta ba amma in admission ne na makaranta za mu je mu nemi masu alfarma in wani abu ne na duniya za mu je amma abin da zai gyara rayuwarsu ta aure ga inda kake tsammanin yarka in ta je za ka samu natsuwa alal akalli zai rike ta da amana da gaskiya saboda yana da salaha ba mutumin banza ba ne yanzu haka za mu zo mu bar 'yan matan nan suna ta girma wai yarinya ita za ta ce ta farautu samarin da za ta nema shi sa dole sai ga sun yi wanka suna ta kyalkyali a titi suna motsa baki suna kada jikinsu dole to lokaci ya yi kuma ba wanda ya zo mata in ta zo cikin maza kaga ta canja tafiya kaga tana ta abubuwa abun tausayi fa abun tausayi wallahi mata suna cikin abun tausayi a irin wannan yanayi wallahi babu inda za ka je karatu ko wa'azi ko makaranta ko majalisi ko islamiyya ko na abu wallahi sai mata sun aiko maka ai musu addu'a ɗazu din nan kafin na zo karatu na dab da magariba wallahi akwai yarinya ta bugo waya tana dan Allah malam ka taimaka mu dan Allah a taimaka mu a haɗa da wani malam abun ba daɗi na ce dab Allah rufa mana asiri Allah ba mu yadda za mu yi akan mu. wannan waila din zafin yawanci samari matasa ba san da su ba amma kana so gane tambayi iyayen da suke da 'ya'ya mata a ajiye a gaban su duk lokacin da 'yar mutum ta kai munzali na budurci ba ta samu mai neman ta ba kaga tashi hankali wallahi ko ɗazin nan ku yi hakuri. ɗazin nan da la'asar muna ida da karatu shi ma akwai mutumin da ya zo ya same ni babban mutum ne ya zo ya ce malam ka taimaka mu yarinya ta in samarin sun zo tafiya suke in samarin sun zo a taimaka mu me ya kamata ne ina cikin tashin hankali ta kai munzalin aure amma abin babu kaga ka duba wani incident ban san fa za a yi wannan tambayar ba amma a yau kadai sai da samu wannan cases din guda biyu uku haka za ka yi ta musu wa'azi kai ta ba su haƙuri ka ce kaza ka ce kaza masu mata ɗaya kuma kowa ya riƙe ya ke ƙara haka ne mana kowa ya ke ƙara ai ba hali a talauci amma kuma baya hana fantama a rayuwa mutum ɗaya ne fa za ka ɗauko fa ba kana ciyar da almajiri ba ma mutum ɗaya ne fa za ka ɗauko ka sashi a gidanka kawai a ƙara mai kwano ɗaya shikenan fa Allah rura asibiti ne da <laughs> dan Allah yanzu ba za ka ɗauka almajiri ka ɗauko shi ka sashi a gidanka ba me a ciki kuma duk wacce ka ɗauko sa a gidanka da arzikinta take zo Allah ke ciyar da ita to kowa ya zama gola ya riƙe har an kai ga ana ta abin nan mutane suna ga aibu ne ma mutum ya kara aure yanzu kana zaman zaman ka kana da mata kaɗe cikin rufin asiri za ka je ka jawo kanka masifa wai wani yake gaya mai masifa ko jiya ina ganin wani babban mutum shi ma ina je na faɗa ce yaushe zan ɗora kaina wannan nauyi wannan bala'i yaushe ina amma baya tunanin yana haifan yaya matan kuma annabi ya faɗa ƙarshen duniya za a zo mata su fi maza yawa hatta ya kuna wato hamsina mar'atan liqayyimin wahid mace hamsin a ƙarƙashin mutum guda ɗaya tsakanin zawarawa da 'yan mata da 'ya'yan kanwarsa da 'ya'yan yassa da 'ya'yan abokinsa da ya mutu da 'ya'yan waye mutum ɗaya a gidansa sai ya tara mace hamsin za a yi irin wannan lokacin annabi ya faɗa daga haihuwa kuma za ku riƙa ganewa an haifa mace ce an haifa mace ce an haifa mace ce an haifa mace ce inda za a baku statistic a asibitoci ku je kowane asibiti a baku lissafin a wannan shekarar ta 2017 da za ta kare a baku lissafin asibitoci wani ya je wannan aikin asibitin murtala nawa maza aka haifa nawa mata asibitin aminu kano nawa maza nawa mata hasiya bayero nawa maza nawa mata asibitin nasarawa nawa maza nawa mata Ko waɗannan manya-manyan asibitocin ku sha mamaki eh, kuma ku lura ko rikici da ake na kashe mutane so ake kashewa maza an yi rikicin abin nan kabilanci maza ake kashewa an yi miki rikicin addini maza ake kashewa in za a yi hadarin mota guda ɗari in allah ya soya da za ka ga a cikin hadarin nan mafi rinjayen da suka mutu maza ne kuma ku lura yawanci maza sun fi mutuwa su bar matansu alhaji ya mutu ya bar matansa suna nan matan nan a zaune yawanci sai dai su ta takaba amma mazan sun fi mutuwa kuma ku tsaya ku duba ku gani ban ce mata ba su mutuwa ba amma kafin a ce maka wane matarsa ta mutu sai an ce maka wancan mijinta ya mutu sun kai arba'in kaga wannan yake nuna mana barazanar da take zuwa nan gaba matan ne za su yi yawa kuma yanzu ma hakan ne abin da sa ba kwa ganewa duk suna cikin gidaje ne amma in wani taro ya zo da za a tara mata ko makaranta ko na za ku gane cewa suna da yawa to yaya za mu yi da su mu zo mu kyale suna cikin wannan hali na kakanika yi ba daɗi wallahi so da Allah mu sake tunani kuma samari a yi ƙoƙari mutanen kirki a rinka kula da su yawanci tsiyar samarin mu su kuma sai ga sun mai da hankali akan 'ya'yan da ba na kirki ba yanzu yarinyar tana zuwa masallaci tana zuwa karatu ai wannan jari ce yayi har ta san ta zo masallacin unguwar ta rubuta takarda ce ai mata addu'a amma wani zai je rude ya je samu ta yar duniyar da sallama bai dame ta ba ka zo ka ɗebo ta ka ɗebo guba ka zuba a gidanka ta yi ta yaƙar ka ya kunka a wurin macen da zaka samu mumina to inuka ala imanika mace mumina da za ta taimake ka akan dabbaka imaninka su wannan yarinya mune mata addu'a Allah ubangiji ya bata mafita kuma kofa a buɗe take in akwai wani wanda yake ya kintsa <laughs> kwarai da gaske a ah, to gwanda ma da alheri malam eh kun ji dai ga takarda nan ta rubuto ga abin da ke damunta za a iya bincikanta a tabbatar kuma na tabbatar iyayenta murna za su to matsalar mun sha gwadawa matsorata ne ko ba ku iya yi da mutum ya zo sai kalkwakau sai ya juya baya amma wallahi wani dan jarraba ya gani wataƙila wallahi wata gara ce za ka yi sakaci ka zo sai abin ya gudana bakin ciki ya turkume ka rasa inda za ka yi Allah ya sa albarka ubangiji Allah muke roƙo ya ba ta mafita kuma muna miki albishir insha Allah za ki samu mijin kwarai insha Allah ta'ala Allah ya taimake su ba ita kadai ba duk wanda suke da larura irin ta Allah ubangiji ya taimaka musu Allah ya ba su nasara Allah ya taimake mu wa bi hadzal qadri baya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.